inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya yi wa mahaifiyar fitaccen malamin nan rasuwa wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bayan ta sha fama da rashin lafiya fitaccen malamin ya bayyana cewar za a yi jana'izar ta ne a yau da misalin karfe ɗaya na safe a gidansa da ke yar akuwa a nan Kano kusa da Darus Sunna idan ba manta ba dama dai tun a kwanakin baya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana cewar yana jinyar mahaifiyarsa a asibitin malam inda ya bayyana haka tun a lokacin da aka ce gwamnatin jihar kano ta sa an kwaso kayansa daga Hisba, kuma an gargame ofis ɗin nasa inda da aka tuntuɓi fitaccen malamin sai ya ce shi baya nan bai ma san an yi ba domin a lokacin ya ɗauki hutu na zuwa umara bayan kuma ya dawo ya ci gaba da jinyar mahaifiyarsa da ke asibitin malam ana sa ran dai wannan jana'iza za ta tara manyan mutane da yawa amma ba mu sani ba ko gwamnan jihar Kano zai iya zuwa wajen wannan jana'iza don ganin yadda ake zarginsa bisa korar daurawan daga Hizba. Amma dai tabbas ana sa ran ɗan takarar gwamnan jihar Kano na jam'iyyar PDP Abba K Yusuf zai samu halartar wannan jana'iza da kuma sanata Rabi Musa Kwankwaso.